Hukumar kula da lamuran ruwan sama da na koguna NIHSA ta ankarar da jihohin Najeriya sha biyar cewa za a samu ambaliyar ruwa a cikinsu da hakan matin ya haddasa asarar rayuka. Hukumar ta ce rashin amfani da gargaɗi na ambaliyar ruwan a bana daga gwamnatocin jihohi ya ta'azzara lamuran. Shugaban hukumar Kalamin Inze ya ce nan da wata ɗaya gagarumin ruwan koguna zai gangaro daga kasashen Benin, Cote d'Ivoire, Guinea, Mali, Burkina Faso, Chad da Kamaru zuwa Najeriya. yanzu ya buƙaci mutane su gujewa gina gidaje kan hanyoyin ruwa kazalika gwamnatoci su tabbatar da samar da magudanan ruwa. Husaini Dauda jar ƙasa masanin kare muhalli ne ya ce tumbatsar teku ka iya shafe wasu sassa. Saboda haka wannan abu yana shafar mu kuma ba kawai su Najeriya ba ƙasashe kamar su wata level su suna ƙasa da yadda ya kamata irin waɗannan ƙasashe ma akwai ƙasashen da ake cewa ma nan zuwa gaba ma da shekaru kaɗan za zama ba su ruwa ya shafe su kamar ɓangaren Legas ana cewa nan gaba idan ba mu yi hankali ba ga yanzu kaga kamar su Victoria Island kaga wannan ruwa yana shigowa hannan teku to ambaliyar teku nan tana karuwa ice block yanzu na kasashen da su daman kamar su irin tundura region su Iceland da dai sauransu yana narkewa su wannan block din na ice glacier din tana narkewa tana karawa ruwan teku yana karuwa to yana karuwa ambaliya tana karuwa kamar kasashe kamar su Zealand zuwa ga maza ga ruwan zai shafe su cikin shawarar da hukumar ta bayar har da gina madatsun ruwa na tara ruwan waje daya da hakan zai hana malararsa zuwa cikin gidajen jama'a. alaran Alaramma Shu'aibu dan Bola unguwar Madaki malamin allo ne da zaizayar kasa ta hana zuwa sallar asuba. Kaga wannan fulannan da kayayyakin wani da dubu sittin da biyar su kan ba same su ba an samu katifinsa da 'yan gadajen sare. ne. Na ga kuna da jama'a me yasa ba za ku yi aikin gayya ku gyara kwarin batun da lamuran gwamnati suna da yawa. Yawa lamarin gwamnati lalle mun san tana da yawa amma muna da karfin jiki amma ba mu da ƙarfin aljihu. Duk aiki ba zai iya yiwuwa ba sai da kuɗi kuma ba mu da sisi mu almajirai ne talakawa ne kowa yana fama da abin da zai ci ne kawai kaga wannan guri na sai katakai da na buga lokacin kwaje na karami ana taka ana taka ana taka sannu a hankali yana fin karfi yana fin karfi sai da na sai bulok kwaya dari akan zan danyi wata kadarko wanda mutane za su tana tsallakawa suna zuwa masallatai da gurin bukatun su to duk hakan bai yiwu ba kwanye ya kara fadi har yafi karfin mu gaba ɗaya muka zura ma Allah ido muka zura gwamnati ido sunana Alhaji Yusuf Usman mai gwanjo mu dai da wannan kwari da sun ce za su yi lambatu muka ce ba ma san lambatu in aka yi lambatu an matse guri gidajen mu gaba ɗaya babu hanyar da da za mu wuce muka ce a taimaka a yi mana hanya tun ana hanyoyi gwamnati to hanyar nan bata samu ba lambatu bai samu ba to mu ko tun aka yi mana yanzu alhamdulillahi wato na kun rage guri kenan eh mun rage to yaya muka iya da mu zo mu ta kuka gidajen mu suna rushewa ai gare ko lambatun ma mu samu eh hukumar ta kula da Gudanar Ruwa ta bayyana jihohi goma sha biyar da ke cikin yankunan da ake fargabar samun ambaliyar ruwa da suka hada da Adamawa, Abia, Bauchi, Delta, Jigawa, Niger, Lagos, Edo, Cross River, Oyo, Enugu, Kebbi, Imo, Nasarawa da nan Abuja. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja. Nigeria. Mazan Allah magani, annaban Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, Tujaka kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kariya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan.